daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. da 9,500,6,54,86 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga jirin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai sharhin bayan labarai muna tafi da shirin nan na kokun san. Za mu gabatar da shirin nan na duniyar mu a yau. Mu karkare da shirin nan na amsoshin aƙida. wanda ya suni jira abin da za a saurara da dar Allah a zangon shirin namu na wannan lokaci amma kafin nan duka sai an fara da sauran cikakkun labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. kungiyar hezbollah ta kasar labanan ta kaddamar da hare-hare da manyan makamai masu linzami a kan birnin tel aviv kungiyar g20 ta buƙaci a sake fasalin tsarin ƙasa da ƙasa da tsage ta buɗe wuta a gaza da labanan najeriya kuwa majalisar wakilai ta ce ba ta yanke hukunci akan kudurin haraji na bola ahmad tinubu ba to yanzu kuma ga labaran daki-daki. da ke majiyoyin sojin haramtaccen kasar isra'ila sun tabbatar da cewa kungiyar hezbollah ta harba wasu manyan makamai masu linzami akan birnin Tal aviv a jiya litinin lamarin da ya haifar da babbar barna da kuma katse lantarki a sassan yankin An bayyana cewa mutane da dama sun jikkata sannan kuma akalla biyu sun halaka. Amma yanzu gwamnatin Yahudawan Sahiyoniyan bata bayyana adadin ƙarshe na waɗanda suka jikkata ko halaka ba. Wata kafar yaɗa labaran Isra'ila ta rawaito cewa makamin da aka harba daga ƙasar Labanan da ya sauka a Tel Aviv mukami ne mai lizami samfarin fatih 110. Wannan makami mai lizami yana da ƙarfi wajen haifar da barna mai yawa a duk inda ya sauka kuma wannan shine karan farko da kungiyar hezbollah ta fara harba irin wannan makami wanda zai kawo daidaito a yakin da ake yi a yankin kafofin yaɗa labaran isra'ila sun rawaito cewa ɗaya daga cikin makaman ya sauka a yankin ramat wanda yake tsakiyar birnin tal abib lamarin da ya haddasa katsewa wutar lantarki a yankin baya ga kuma wata gobara ta tashi a yankin gabashin tal abib din bayan da wani makamin mai lizami ya sauka a yankin a wani sansanin sojoji na haramtaccen ƙasar isra'ila ƙungiyar g20 ta yi kira da tsagaita buɗe wuta a zirin gaza da labanan a ƙarshen taron koli da aka gudanar a birnin rio na ƙasar brazil bayanin ƙarshe na shugabannin g20 ya shiga cikin jiran batutuwa na ci gaban al'ummomi da batun muhalli da kuma sake fasalin tsarin ƙasa da ƙasa dangane da yakin da isra'ila ke a yankin zirin gaza da labanan kuwa shugabannin g20 din sun bayyana matuƙar damuwarsu game da muhimman al'amura waɗanda suka shafi halin jin kai da ake ciki a zirin gaza da kuma ta'azzara yaƙi a labanan sun jaddada buƙatar faɗaɗa ayyukan jin kai da kuma kare fararen hula a yankunan da abin ya shafa hakanan kuma shugabannin g20 din sun tabbatar da 'yancin falasɗinawa na samun ƙasarsu mai cin gashin kanta tare da da ƙudurinsu na samun salo da zaman lafiya ta hanyar samar da ƙasashe biyu na isra'ila da falasɗinu masu makwabtaka da juna a cikin lamana da aminci wani sashe na bayanin bayan taron ya mayar da hankali ne akan wajibcin tsakai da buɗe wuta a gazan da labanan a nan take tare da wajibcin aiwatar da ƙudurori na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya manyan jami'an soji na ƙasashen iran da azerbaijan sun jaddada anar su na ci gaba da haɗin gwiwar soji da tsaro tsakanin ƙasashen biyu da suke makwabtaka da juna mataimakin babban hafsan hafsoshin sojan kasar iran brigadier janar muhammad raza ashtiyani da kuma major janar farid aliyev su iska suka bayyana hakan a yayin taron kwamitin haɗin gwiwa na soji da tsaro karo na hudu a birnin tehran na kasar iran ashtiyani ya jaddada cewa kasancewar alaka mai zurfi a tsakanin ƙasashen biyu ta taimaka matuƙa wajen inganta matakin haɗin gwiwa tsakanin su ya kuma ƙara da cewa tsarin dangantaka da mu'amala a tsakanin ƙasashen biyu ya zama wani dandali na samun nasara kuma samun damar inganta haɗin gwiwar su a cikin tsarin manufofin ƙasashe da muradun su Jami'in na Iran ya bayyana jamhuriyar Azerbaijan a matsayin ƙasa mai matuƙar muhimmanci kuma mai tasiri a cikin manufofin tsaro da harkokin waje na jamhuriyar musulunci ta Iran. Sannan kuma ya bayyana yanayin da ake ciki a yankin kudancin Caucasus a matsayin wani muhimmin yanayi a wajen jamhuriyar musulunci din ta fuska tsaro. a nasa bangaren jami'in tsaron na kasar azerbaijan aliyev shi ma amince da wanzuwar manyan al'amuran haɗin gwiwa da alaƙa tsakanin al'ummomi da kuma gwamnatocin ƙasashen iran da azerbaijan ya kuma buƙaci da ƙara yin haɗin gwiwa a bangaren samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ɗaukacin yankin ya ba da misali da gudanar da taron kwamitin haɗin gwiwa da kuma ayyukan haɗin gwiwa ɗin na soji wanda suke gudana a tsakanin ƙasashen a matsayin misali na haɗin kai da kuma gudanar da ayyukan tare. To jama'a masu kada a sha'afa waɗannan labarai dai duka suna zo muku ne kai tsaye daga Hausa Radio Tehran. Rahotanni daga yankin ziran Gaza sun tabbatar da cewa akalla karin Falasɗinawa 76 ne suka yi shahada a hararen da Isra'ila ke ci gaba da kaiwa a yankin. Wanda kuma hakan ya kasance ne a cikin ƙasa da sa'o'i 24 da suka gabata, wanda ya kai adadin waɗanda suka yi shahada zuwa 43,922 inji ma'aikatar lafiya ta yankin sanarwar da ma'aikatar ta fita ta kara cewa wasu 300,898 sun samu munanan raunuka harin da isra'ila ke ci gaba da kaiwa ma'aikatar ta kara cewa mamayar isra'ila da ta yi a yankin da kuma kisan gilla wanda take yi a kan iyalai a cikin sa'o'i 24 suka gabata ya yi sanadin shahadar mutane akalla 76 kuma jikkata wasu 158 mutane da yawa dai har yanzu suna makale a ƙarƙashin baraguzai na gine-gine da kuma kan tituna yayin da ƙungiyoyin agaji suka kasa isa zuwa gare su sakamakon yadda isra'ila ke kai hare-hare da kuma yadda yanayin hanyoyi suka toshe sakamakon faɗuwar gidaje wanda haramtaccen ƙasar isra'ilan ta rusa su daga sama a wani rahoton kuma wanda sojojin haramtaccen kasar isra'ila suka bayar sun ce biyar daga cikin su sun jikkata sakamakon gama da aka yi da 'yan gwagwarmaya falasdinawa a yankin zirin gazan alkalaman soji waɗanda aka fitar da su nuna cewa an halaka sojoji 798 na haramtaccen kasar isra'ila da kuma jikkata wasu 5,370 tun bayan da aka fara yakin ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2000 da 23 da uku da ta gabata. To a can taron Najeriya kuwa shugaban majalisar wakilai Abbas Tajuddin ya bayyana cewa har yanzu dai majalisar ba ta samar da matsaya akan sabon kudurin haraji da shugaban Bola Ahmed Tinubu aiki musu ba. Sai kuma ya ce majalisar za ta yi aiki da kundin tsarin mulki don tantance dukkanin tanaje-tanaje na kuduri da kuma abin da ya kamata a gyara a kansa wanda ya zama tilas. majalisar ta bayyana mahimmancin sauya fasalin tsarin haraji a najeriya domin samar da tattalin arziki mai dorewa da kuma rage dogaro da rancen da ƙasar ke ci daga ƙasashen ƙetare a gefe guda kuma majalisar ta jaddada cewa najeriya tana da ƙarancin haraji idan aka kwatanta da tattalin arzikinta inda yawan harajin da take karba ya tsaya a kan kashe shida cikin ɗari yayin da matsakaicin haraji a duniya yake kashe goma sha biyar a cewar majalisar akwai bukatar a magance hakan domin samar da kuɗaɗe na gudanar da ayyuka kamar ilimi lafiya da kuma gine-gine shugaban kwamitin shugaban ƙasa kan manufofin kuɗi da sauya fasalin haraji mr taiwo oyedele ya bayyana cewa a shekara ta 2020 kashi 97 cikin 100 na kuɗaɗen shiga a najeriya ya tafi ne wajen biyan bashi yayin da hauhawar farashi ya kai kashi 33 cikin 100 a watan da ya gabata ne dai fadar shugaban taron najeriya din ta aiki wa majalisar dokoki da kudurori amma kuma majalisar zartarwa ta bayar da shawara ta kyan amincewa da kudurorin saboda wasu sarƙaƙiya da suke tattare da kudurorin amma duk da haka shugaba ahmad tinubu ya ki amincewa da janye wannan kuduri na haraji to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran To madalla bayan da aka saurari cikakkun labaran duniya yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da suka rage mana inda za mu fara da shirin nan na sharhin bayan labarai. To sharhin bayan labaran namu yau zai yi magana ne game da rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya wanda yake cewa matakan Isra'il a Gaza sun yi daidai da kisan kare dangi wani kwamiti ne na musamman na majalisar ɗinkin duniya ya ce hanyoyin yakin isra'ila a zirin gaza da aka yi wa ƙawanya ya yi daidai da kisan kare dangi ciki har da amfani da yunwa a matsayin makamin yaƙi rahoton na ranar alhamis da ta gabata da kwamitin kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya to ya kunshi irin ta'asar da isra'ila ke yi tun bayan da gwamnatin ƙasar ta kaddamar da yakin da take ci gaba da yi a gaza da aka yi wa ƙawanya tun daga watan oktoban shekarar 2023 zuwa yulin 2024 kwamitin ya yi nuni da yawan asarar rayukan fararen hula da kuma yanayin barazanar rayuwa da aka sanya wa palestinawa da gangan a yankin da aka yi wa ƙawanya ta hanyar killace gaza da dakile ayyukan jin kai tare da kai hare-hare da kashe fararen hula da ma'aikatan agaji duk da koke-koken da majalisar ɗinkin duniya ta yi a kai da umarnin kotun duniya da kuma ƙudurorin kwamitin sulhu da gangan isra'ila na haddasa kisa yunwa da kuma munanan raunuka in shi kwamitin a cikin wata sanarwa kotun kolin majalisar ɗinkin duniya a farkon wannan shekara ta umarci gwamnatin isra'ila da ta ɗauki dukkan matakan da ta ɗauka na hana kisan ƙare dangi a gaza kwamitin ya yi allah wadai da yadda isra'ila ke amfani da yunwa a matsayin hanyar azabtar da fararen hula falastinawa kwa baya bayan nan dai akalla falastinawa 96 ne suka mutu yayin da wasu 60 suka shikata sakamakon hare-haren da jiragen yakin isra'ila suka kai arewaci da tsakiyar jirin gaza a ranar lahadi a cewar hukumomin yankin ofishin yada labarai na gwamnatin gaza ya ce jiragen yakin isra'ila sun kai hari kan wasu gine-gine da gidaje arewacin birnin bai lafiya da kuma sansanonin 'yan gudun hijira na nusairat da burai a tsakiyar gaza sanarwar da ofishin ya fitar ta ce sama da mutane 72 ne suka rasa rayukansu a hararen da aka yi a bet lafiya yayin da wasu falastinawa 24 suka mutu wasu sattun kuma suka jikata a tsakiyar gaza ƙungiyar kare hakkin fararen hula ta gaza ta ce an jikata wasu da dama kuma wasu da dama sun makale a ƙarshen barrakusan gine-gine kuma ma'aikatanta ba su samu isa wurin ba a wani bangare majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga isra'ila da ta ba da damar shigar da kayan agaji a zirin gaza ga yankin da aka yi wa ƙawanya kakakin babban sakatar majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a ranar juma'a cewa bisa ga dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa dole ne a bar fararen hula su samu taimako a duk inda suke stephen dujarik ya ce mahukuntan isra'ila na ci gaba da watsi da buƙatar shiga asibitocin da ke arewacin gaza a cewar mustadu dujarik a makon da ya gabata an toshe dukkan yunkurin tura tawagar likitocin gaggawa ta ƙasa da ƙasa a cikin asibitoci arewacin gaza dai ya shafe fiye da wata guda yana ƙarshen ƙawanya kuma an umarci mutanen wurin da su ƙaura sai dai kuma falastinawa da ke ƙwarin zuwa kudancin isra'ila na fuskantar hararen haren sarikanoki daga jiragen marasa matuka na isra'ila kisan kare dangin dai na isra'ila a gaza ya kashe akalla falastinawa 43,846 tare da nurinta wasu arba'in tun daga ranar 7 ga watan oktoba na shekarar 2023 sai dai isra'ila ta yi allah wadda da ikirarin kisan kiyashin da kwamitin majalisar ɗinkin duniya ya yi na cewa ta aikata a gaza a matsayin karya isra'ila ta yi allah wadda da majalisar ɗinkin duniya kan abin da ta bayyana a matsayin na haƙƙin jinin isra'ila bayan da kwamitin na majalisar ɗinkin duniya ya ce yakin da isra'ila ke yi a gaza ya yi daidai da halayen kisan kare dangi ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ce majalisar ɗinkin duniya na karya tarihinta idan aka zo batun rahotannin son zuciya da keɓe isra'ila da ƙage-ƙage na ƙyan isra'ila in shi ma'aikatar harkokin wajen kasar a yammacin ranar asabar kwamitin musamman dai na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a cikin wani rahoto cewa isra'ila tana da gangan haddasa kisa yunwa da kuma munanan raunuka a tsirin gaza yana mai zarginta da amfani da yunwa a matsayin hanyar yaƙi amma ma'aikatar ta yi watsi da zargin a matsayin da'awar karya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata goma sha tara ga watan Nuwamban shekara ta 2024 wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan jumada ula na shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru tamanin da ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau wato ashirin da tara ga watan nuwamban shekara ta alif ɗaya tara da arba'in da uku aka kafa rundunar gwagwarmaya ta fesizim ta ƙasar yugoslavia a ƙarƙashin jagorancin tito a lokacin kafa wannan rundunar dai sojojin nazi na ƙasar jamus ne suke iko da ƙasar yugoslavia baki ɗayanta tare da taimakon sojojin tarayyar soviet mayakan titu sun sami nasarar korar sojojin jamus daga kasar ta yugoslavia a shekara ta 1944 bayan fitarwar sojojin jamus daga kasar yugoslavia shugaba titu ya zama shugaban kasar yugoslavia na farko bayan yakin duniya na biyu masu saurare ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau wato 19 ga watan nuwamban shekara ta 1977 majalisar ɗinkin duniya ta samar da wani ƙuduri wanda ya buƙaci a raba ƙasar palestino tsakanin larabawa da kuma yahudawan sahiyoniya wani ƙuduri ya samu shiga ne da ƙaramin rinjaye larabawa da ƙasashen musulmi da dama dai sun nuna damuwarsu da wannan mataki sannan kuma yahudawan sahiyoniya sun ji daɗin hakan bayan haka ba da jimawa ba ne da sojojin burtaniya 'yan mulkin mallaka suka fice daga palestino a ranar goma sha biyar ga watan mayu na shekara ta 1948 sannan kuma suka miƙa wa yahudawan sahiyuniya dukkanin yankuna da suke cikin falasɗinu da kuma kayayyakin yaƙi wanda suka jibke a falasɗinin da haka kuma aka soma yaƙi na farko tsakanin larabawa da yahudawan sahiyuniya masu saurare ko kusan cewa shekaru goma sha uku da suka gabata rana irin ta yau ne aka kai hari akan masu wato fitattun masana ilimin kimiyya na kasar iran dr majid shahariyari da kuma dr faridun abbasi an kai hare-hare a kan su ne a rana guda kuma a lokaci guda amma a wurare daban-daban a cikin birnin tehran inda a nan take dr majid shahariyari ya shahada shi kuma dr faridun abbasi ya samu munanan raunuka dr shahariyari ya kasance ɗaya daga cikin masana waɗanda suka ta gagarumin rawa wajen ayyukan tashoshin nukiliya na ƙasar iran shine ya kirkiri wani nau'in bututu wanda ake yin amfani da shi wajen tace sanadarin uranium a wasu daga cikin tashoshin nukiliya na kasar iran lamarin da ya ja hankulan masana kan harkokin nukiliya a duniya da haka ya hada har da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e daga bisani an kama mutanen da suke da hannu wajen kai waɗannan hare-hare akan waɗannan fitattun masana nukiliya na iran ɗin inda suka amsa cewa suna aiki ne tare da hukumar leƙen asiri ta isra'ila mossad masu wurare ko san cewa shekaru 996 da suka gabata a rana irin ta yau 17 ga watan jumada ula na shekara ta 450 bayan hijira aka haifi abu hamid muhammad gazali ɗaya daga cikin manyan masana kimiyya da falsafa na musulunci ya karanci ilimin fikihu a wurin abu nasar ismail kuma a cikin ƙanƙanin lokaci ya zama malami mafi shahara a dukkanin ilmomi na zamaninsa kuma a haka ne ya zama ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na fikihu a lokacin yana da shekaru 28 a duniya shaharar sunan imam muhammad gazali ya sa hawaja Nazimul Mulk na ƙasar Iran ɗin ya gayyace shi zuwa koyarwa a makarantar Nizami a birnin Bagadaza Gazali ya karbi wannan gayyata amma a shekara ta 488 bayan hijira ya bar kurwa kuma ya bar bagadaza inda ya tafi aikin haji daga can kuma ya wuce zuwa birnin Qudus ya zauna can na wani lokaci bayan haka kuma ya koma ƙasarsa Iran inda ya fara karantar da malamai Imam Muhammad gazali ya rubuta littattafai masu tarin yawa da kuma kima daga cikin fitattun littafai waɗanda suka shahara waɗanda ya rubuta akwai littafin nan na ihya ulumuddin sai kuma littafin nan na nasihatul muluk da kuma maqasid al-falasifa da masu saurare ko kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha tara ga watan nuwamba na shekara ta 1977 anwar sadat tsohon shugaban kasar masar na wannan lokacin da kai wata ziyara a birnin kudus da haramtacciyar kasar isra'ila ta mamaye ziyarar sadat ita ce ziyarar farko da shugaban wata ƙasa ta larabawa ya kai a yankunan falastinawa wanda yahudawa suka mamaye wanda kuma hakan ya daidai da tsarin siyasar da masar ta ɗauka a wancan lokaci na neman amincewa da samuwar gwamnatin yahudawan sahiyuniya tare da rattaba hannu akan abin da ake kira da yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin yahudawan ziyarar anwar sadat a palestino wadda aka mamaye da kuma kudus ta jawo fushi da kyama daga musulmi a ko'ina cikin faɗin duniya da kuma tsakanin larabawa musamman ma dai palestinawa sai dai a watan satumban shekara ta 1978 tare da shiga tsakani na amurka anwar sadat ya sanya hannu a kan yarjejeniyar camp david tare da amincewa da isra'ila a matsayin ƙasa gwamnatocin ƙasashen musulmi da na larabawa da dama da wasu daga cikin kasashen duniya waɗanda suke adawa da siyasar isra'ila sun yanke hulɗa da ƙasar masar domin nuna adawa da wannan mataki na shugaban ƙasar masar na lokacin har ila yau sulhun da anwar sadat ya yi da gwamnatin yahudawan sahiyuniya ana ɗaukar sa a matsayin ha'intar larabawa da kuma al'ummar masar kuma ya haifar da tarzoma mai tarin yawa da zanga-zanga a dukkanin faɗin ƙasar masar a ƙarshe dai khalid islam bule ɗaya daga cikin hafsoshin sojan ƙasar masar mai ra'ayin sauyi ya harbe anwar sadat har lahira a wani farati na ranar ƙasa a shekara ta 1981 a matsayin matakin nuna adawa da rattaba hannu a kan yarjejeniyar kam david da anwar sadat ya yi da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila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 ya mayar ne ga yahudawan sahiyoniya da magoya bayan su cewa 'yan gwagwarmaya ba za su taɓa kuka da abin da ke faruwa kansu ba sai dai makiya su yi kuka kan hasarar da suke yi da ni wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. alama abin da ke fitowa daga bagen yaƙi tsakanin 'yan gwagwarmayar hezbollah da sojojin yahudawan sahiyoniya bai zo wa hukumar haramtaccen ƙasar isra'ila da kuma masu goya mata baya amurka da ƙasashen yammacin turai da wasu gwamnatocin larabawa da 'yan barandansu a cikin ƙasar ta labanan da makamantansu da suke wajen ƙasar yadda suke zato ba inda suka yi imanin cewa lugudan wuta kan mai uwa da wabi kan ƙasar labanan da aiwatar da kashe-kashen gilla kan fararen hula da tilasta wa fararen hula yin gudun hijira daga muhallinsu za su zama matakan matsin lamba kan 'yan gwagwarmayar musulunci ta ƙasar ko haifar da rikicin cikin gida a labanan lamarin da zai tilasta wa ƙungiyar hezbollah amincewa da sharuɗan mahukuntan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ko su kan ƙasar ta labanan inda idan za a tuna abin da tsohon ministan yakin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da aka kora ya galan da sauran magoya bayan firayim ministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu suka faɗa tare da dagewar da suka yi na gudanar da wasu shawarwari kan yakin ƙasar labanan a ƙarƙashin buɗe wuta da kuma yakin amincewa da batun tsagaita buɗe wutan ko da na kwanaki ne domin a samar da wata dabara ta hanyar da ta dace da manufofin 'yan sahayoniya da za ta kai ga amincewa da shirin aiwatar da kuduri mai lamba 1,701 kamar yadda suke muradi amma abin da ake ji a 'yan kwanakin nan daga maganganun shugabannin wannan hukuma ta 'yan mamaya duk da irin girman kai da fankamansu suna neman hanyar fita daga halin tsaka mai wuya da suka wurga kansu a ciki a labanan wanda hakan ya fallasa hali na ni'yasu da sojojinsu suka shiga ciki a yakin da suka ɗaura kan ƙasar labanan musamman sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila na musamman waɗanda suka fara zubewa a ƙasa tare da faɗowa ƙasa kamar ganye a lokacin rani a fafatawar da suke yi da 'yan gwagwarmayar musulunci a ƙauyukan labanan kuma ba su samu damar 'yantar da wani matsugunin yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida da 'yan gwagwarmayar musulunci suka da kore su daga ciki ba a shiyar arewacin haramtacciyar ƙasar isra'ila sai dai ƙara korar dubun dubatar 'yan ƙaƙa gida zuwa gudun hijira a cikin zurfin yankunan haramtacciyar ƙasar ta isra'ila irin haifa tibariya safet Akra da kuma sauransu gami da yadda yahudawan sahuniya 'yan kaka gida fiye da miliyan biyu suka shiga birnin tel aviv fadar mulkin haramtacciyar ƙasar isra'ila domin neman mafaka da tsira da rayukansu inda Netanyahu da gungun 'yan ta'addansa wawaye suke ci gaba da aiwatar da muggan manufofinsu suna fatan za su cimma burinsu da suka sa gaba kalaman kakakin majalisar dokokin ƙasar labanan Nabibirri birri dangane da shawarar da amurka ta gabatar kan batun tsagaita buɗe wuta sun isa su bayyana irin raɗaɗi da takaicin da ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila suka shiga musamman bayan da nabi birri ya yi watsi da takardar ta amurka saboda ta kunshi wani rubutu da labanan ɗin ba ta amince da shi ba wanda shi ne batun kafa kwamitin da zai kula da aiwatar da ƙudurin ƙuduri mai lamba 1701 da ya haɗa da wasu ƙasashen yammacin turai na bibirri ya jaddada cewa yanzu ana ci gaba da muhawara game da tsarin da aka tsara wanda ba za su bi shi ba saboda akwai wata hanya ta musamman kuma babu laifin aiwatar da ita yana nufin rundunar ƙasa da ƙasa da ke aiki a kudancin labanan wadda ke da alhakin sa ido kan aiwatar da ƙudurin da aka fitar bayan yakin shekara ta 2006 wannan bayyananniyar matsayar shugaban majalisar dokokin labanan na birri ta zo ne duk da cewa shawarar amurka ba ta hada da kowane irin yancin yunkuri ga sojojin mamaya na haramtacciyar ƙasar isra'ila a labanan ba ko na kasancewar dakarun tsaro na nato a labanan amurkawa da sauransu sun san cewa abu ne da ba za a amince da shi ba kuma tun da farko ba za a tattauna kansa ba tabbas ne cewa labanan ta fuskanci mummunan harin haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da goyon bayan amurka da na yammacin turai yayin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila ta kai hari kan gidajen jama'a tare da kashe fararen hula da nufin tursasa wa ƙungiyar hezbollah ta amince da sharuɗan yahudawan sahauniya da amurka da suka gabatar a ƙarƙashin lagudan wuta amma 'yan gwagwarmayar labanan sun ɗauki matakin mayar da martani ta hanyar ɗanɗana wa yahudawan sahayuniya koɗa tare da gasa musu aya a hannu a lokacin da suke daƙile harin da yahudawan sahayuniya suka kai kansu inda da dama daga cikin jami'an sojin gulani da ƙananan sojoji aka dawo da su ga iyalansu a cikin akwatunan ɗaukan gawa tare da aikewa da wasu da dama daga cikinsu zuwa asibitoci gami da ƙara korar duban ɗaruruwan yahudawan sahayuniya 'yan ƙaƙa gida daga matsugunansu don haka babu abin da ya rage ga iyayen gijin na tanyahu sai hanzarta shiga tsakani inda al'amura suka juye musu ba kamar yadda suka yi fata tun da farko ba don buƙatar da Netanyahu da 'yan koransa daga munanan ƙangin da suka shiga ciki. Gaskiya dai ba za a taɓa daidaita tsakanin sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da tallafi daga Amurka da ƙasashen yammacin Turai da ƙungiyoyin gwagwarmaya ba. misalin ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah suna da bambancin ƙarfi sosai amma abin da ake jinjina wa dakarun hezbollah da shi shine kamar yadda wani wanda ya san su da kuma masaniyar da suka shahara da ita a fagen yaƙi a labanan za su iya daƙile sojojin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da halaka su matuƙar suka yi gigin kutsawa cikin ƙasar ta labanan ta kan iyakar kudanci kuma wannan ƙarfi da dabarun yaƙi a yankunan kudancin ƙasar labanan su ne suka sanya amurka ta yi ƙoƙarin ceto yahudawan sahiyuniya kan ɗaukan matakin buɗe wuta da ƙungiyar hezbollah hakika ya isa ga ƙungiyar hezbollah abin alfahari da cewa suna da ƙarfin yaƙi da sojoji da suka yi nasarar fatattakan sojojin ƙasashen larabawa hakika ya isa ga kungiyar hezbollah alfahari da cewa suna da karfin yaƙi da sojojin da suka yi nasarar fatattakan sojojin ƙasashen larabawa a shekara ta 1967 waɗanda ardunsu ya kai 550 da kuma mame yankuna da suka kai murabbi'in kilomita 70 na ƙasashen larabawa fiye da rubi uku na wanda suka mamaye na falasinawa a shekara ta 1948 a yau wannan rundunar sojojin mamaya dubu saba'in ba su samu damar mamaye wani ƙauye ɗaya na ƙasar labanan ba duk da ƙarfin iko da kayan aiki da suke da su da irin ɗimbin goyon baya da amurka da ƙasashen yamma suka basu shin wannan bai zama abin da bai zama abin da ba a taɓa ganin irinsa a tarihin larabawa ba shin wannan ba wata nasara ce da sojojin larabawa suka haɗe suka kasa cimmawa ba ana kwatanta wannan daƙile 'yan sahayuniya da hana su yin kataɓus a yankunan ƙasar labanan da raɗaɗi da yahudawan sahayuniya suke ji a kullum rana tun daga yahudawan sahayuniya 'yan ƙaƙa gida mazauna matsugunan da aka kora zuwa zuwa shugabanninsu kasancewar babu wani wuri da 'yan babu wani wuri da ya kasance mai aminci a wajensu a haramtacce ƙasar isra'ila sakamakon ruwan makamai masu linzami da ƙungiyar hezbollah ke kaiwa ya kai ga 'yan gwagwarmaya sun fatattaki Netanyahu daga ɗakin kwanansa tun bayan kai hari kan gidansa ko hedkwatar ma'aikatar tsaro har ma da teburin cin abinci na rundunar golani ko cibiyoyin tsaro na shimbet masat da sauransu kowa yanzu a haramtacciyar ƙasar isra'ila yana cikin fargabar makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙa ciki da ƙungiyar hezbollah take zazzagewa a kansu kullum sakamakon haka azabar rayuwa da rudu ba su taɓa ƙarewa yahudawan sahiyuniya 'yan kaka gida har sai sun samu sassauci daga 'yan gwagwarmayar hezbollah ta ƙasar labanan duk wannan raɗaɗin yaƙi ko da an ji shi ta hanyar rayuwa ciki da kuma wahala da al'ummar labanan suke fuskanta na rushe-rushen muhallinsu to makiya sun nimka jin daɗin raɗaɗin sakamakon martani da suke fuskanta daga 'yan gwagwarmaya duk kuwa da bambancin kayan aiki da ɓangarorin biyu suke amfani da su a fagen yaƙi amma salon yaƙi da turjiya su ne za su fayyace makomar yaƙin kamar yadda shahidi said hassan nasarullah ya tsara kuma duk wani matakin tattaunawa cikin wuta ba zai yiwu ba zai yiwu ba akan ƙasar labanan domin kuwa wannan wuta ta fi tsanani akan maƙiya kuma sun fara kokawa kan ci gabanta kuma babban sakataren kungiyar hezbollah sheikh na'im kasim ya yi gaskiya a lokacin da yake cewa idan makiya suka ci gaba da yakin to fagen fama ne zai yanke hukuncin cewa 'yan gwagwarmayar hezbollahi ma'abuta yaƙi ne tare da azamar kare al'ummansu da ƙasarsu kuma ba za su dakatar da shi ba kuma ba za su yi kururuwa saboda wahalarsa ba za su ci gaba da sadaukarwa har sai an ji kururuwan makiya a gefe guda kuma labanan ta ki amincewa da tayin da amurka ta yi mata na tsakaita buɗe wuta domin samun damar sasantawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila majiyoyin labanan sun watsa labarin shawarar da jakadan amurka a birnin beirut fadar mulkin ƙasar labanan ta gabatarwa kakakin majalisar dokokin ƙasar na birri wanda ya hada da daftarin tsagaita buɗe wuta wanda a cewar majiyoyin sanarwar ta hada da wani sabon tsari na shigar da amurka faransa da burtaniya don tabbatar da aiwatar da kuduri mai lamba 1701 da kuma daina baiwa kungiyar hezbollah makamai daga kowane bangare yakin siyasa da kasar labanan ke yi a gaban kawancen haramtaccen kasar isra'ila da amurka na kara ta'azzara yayin da amurka ta yi amfani da mukamanta na ƙarshe wanda ya samu wakilcin shawarar dakatar da yakin wanda labanan ta bayyana a matsayin dagula al'amura bisa la'akari da cewa sharorin ya dogara ne kan ko dai karɓar shawarar ko kuma ci gaba da yaƙi mai tsanani cikin watanni masu zuwa shawarar da jakadiyar amurka a birnin beirut lisa johnson ta gabatarwa kakakin majalisar dokokin ƙasar labanan na bibirri a cewar masu lura da al'amuran yau da kullum shawarar ta zamanto ƙarshen fahimtar juna tsakanin amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila kalaman shawarwarin sun ƙara wa ƙudurin mai lamba ɗaya a matsayin wani sabon tsari na sa ido don tabbatar da aiwatar da ƙudurin baya ga abin da aka bayyana cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila na buƙatar lamuni na ƙasa da ƙasa don rusa tsarin soja na kungiyar hezbollah da tabbatar da cewa ba za su sake amfani da makamai ba da tura sojojin kasar labanan da za a karfafa su da rundunar unifil wanda za su gudanar da cikakken kula da mashigar ƙasa da ruwa da kuma na sama a maimakon janyewar sojojin haramtacce ƙasar isra'ila daga yankunan da suka shiga a lokacin farmakin ƙasa hakan zai zo daidai da tura ƙarin dakarun soji a kudancin litani masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان rahim wa sallallahu ala muhammadin wa ala ahli baitihi وعلى أهل بيته tahirin al المعصومين Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin a gidar Musulunci. Kamar yadda muka sani ne, a cikin wannan tambaya kuke turo mana cikin wannan shiri tambayar da ta shafi matsala ko kuma matsaloli na aƙida wasu lokacin akwai matsala kuke son a warware muku ita wasu lokacin a'a matsala ce za ku bijiro da ita da ta shafi al'amura na aƙida sai mu yi binciken mu fito muku da amsa to um, muna da tambayoyi ga sunan da yawa amma bari mu ga ga wata tambaya wannan bawan allah mai suna almu isa kwalle masha allah almu isa kwalle daga mugani daga potiskum nigeria yake cewa asalamu alaikum filin aƙidar musulunci da fatan kuna lafiya da allah tambaya ce dangane da wani al'amari wanda muke ji 'yan uwanmu mabiya mazhaba ta jafariya suna yawan ambatansa kuma sun ce aƙida ce tabbatacciya a addinin musulunci to amma mu da muke bin mazhaban ahalus suna ba mu san wannan aƙida ɗin ba ina fata za ku yi mana bayani daidai gwargwado ana ce mata wai alwilaya to wannan aƙidan alwilaya me ma'anar abin da suke nufi ko kuma ake nufi da ita kuma shin mutumin da bai da wannan aƙidar yana nufin cewa shi ba musulmi bane kenan da Allah na fata za a bani cikakken amsa na gode Allah ya taimaka mu to masha Allah <clears throat> malam almu lalle tambaya ka tambaya ce ta asasi kuma irin ku lalle muna so duk irin wa'annan tambayoyin domin cire muku shubha ko kuma wato fito da wani abu wanda ya shige muku duhu wannan shine al'amari mai muhimmanci kuma ita ce amana ta ilimi wanda mutum yake neman sani domin ya fahimta to na'am al'amura na alwilaya al'amari ne wanda ya shafi bangare na aƙida gaskiya ka faɗa to amma cewa wannan aƙida ɗin aƙida ce tabbatacce a musulunci kuma ko ahalin suna ba ku da ita kuma idan mutum bai da ita yana nufi shi ba cikakken musulmi ba ne, to wannan bayani akwai wani abu wanda ya kamata ka fahimta tukun na farko dai ita wilaya me ma ake nufi da ita ne kuma me tushenta yana da muhimmanci mu dan bujiro da abin idan ma baka wannan amsa ɗin a wannan shirin namu ba mu kasance mun iya amsa maka komai da komai a lokaci guda ba in allah ya so da za mu ci gaba ko da ku ashirinmu na gaba ne mu ci gaba mu dora daga inda muka tsaya wilaya a cikin larabci a takaice a dunkule da yake nan ba aji ba ne balle mu ce sai mun shiga reshen kalma din daga larabci a wajen ahalin loga a wajen waye kaga wannan ba ne mai bukatan lokaci shi ko wannan shirin namu dan lokacin sa kayyadadde ne saboda haka a dunkule in an ce wilaya ana nuna wani abu ne na jimintar da al'amuran mutum ga wani wato ka nuna ƙauna da soyayya da kuma ɗamfara al'amuranka zuwa ga wani shi ne kake da wilaya da wannan mutumin ka ɗauke shi a matsayin abin koyinka shugabanka jagoranka sannan ka jibinta al'amuranka zuwa gare shi to in kai wannan shi shine kake da wilaya da shi wannan ɗin ta yanda zai iya umarta ka kai wani abu ka aiwatar zai iya hana ka ka hannu ka kuma hannu daga wani abu ko kuma ya ce karka yi abu bari. to allah ta'ala a irin waɗannan bayanai a cikin alkur'ani akwai gurare da dama da ya yi ishara misali allah ta'ala a wani bangare mm, na cikin ayan ƙur'ani Allah ta'ala yana cewa inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu wallazina amanu kaga wali din nan shine ma'anar wilaya daga wali shi wanda zaka ba wa wilaya din shine wali din wato kamar ka ba shi wani abu na jibinta al'amuranka zuwa gare shi to shine Allah yake cewa innama malamai suka ce inna ma lilhasir ne wato an takaitar da abun kawai wanda za ku jibinta al'amuranku zuwa gare su su ne za ku ɗauke su wali ko auliya'u a cikin jam'i shine allahu allah ta'ala sai wa rasuluhu sai kuma manzansa sai kuma na amanu waɗanda suka yi imani duk da cewa waɗanda suka yi imani ɗinnan ba Allah ya tsaya a akan muminai kenan duk wanda ya imani ba sai ya kawo wasu sifofi wannan sifofin da ya kawo sai ya fitar da cewa ashe Alladina amanu dinnan ba ana nufin duk wani mumini duk inda yake ba koma waye shi a'a Alladina amanu sai Allah ta'ala yake cewa su ne Alladina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum su irin ga siffansu suna tsaye da sallah suna ba da zakka a lokacin da suke ruku'u to kaga wannan wata sifa ce wadda malamai da dama na tafsiri suka ce to tana nuna wani ne a wani hali a wani lokaci to kuma an tabbatar cewa an gano an fahimta an tabbatar cewa allah ta'ala a nan aliyu bin abi talibin ne yake ishara gare shi shine allazina amanu allazina amanu wanda suke allazina amanu suna da wilaya din kuma siffan suna ainihin tsaye da sallah suna ba da zaka sannan wannan zakan ma'ana ce ta cewa sadaka ake nufi bisa yadda malaman tafsir suka bayyana suna bayarwa wahum raki'un a lokacin da suke cikin ruku domin an ce alibi na abi talibin ne lokacin da wani mabukaci ya shigo wajen masallaci yana neman a taimaka masa jin haka kuma gashi shi ya yi ruku'u lokacin yana cikin sallah sai ya ishara da zobansa da ke hannunsa shi kuma wannan bawan allah ya zo ya cire zoban a matsayin cewa an ba shi kenan sadaka shine allah ya yabe shi anan ba ma yabo za a ce ba ya nuna cewa lalle wanda zai za ku bunta al'amuran ku zuwa gare shi ne allah da manzansa da kuma irin wannan suwa wanda suke da wannan sifofi wanda kuma sifofin an ce a tana kan shi alibi na Abi ne alaihi salam domin wannan tabbas da ayan ta sauka ga manzo sallallahu alaihi wasallam aka ce hatta yi a je a gano wane ne yanzu a cikin masallaci yake ainihin sallah yake ruku har kuma ya ba da sadaka aka je aka tabbatar da alibi na Abi ne to sai Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ayan da ta sauko masa dangane da abin da yake ya faru To, wannan munafaɗe shi ne a gurguje kuma a dunkule, kamar yadda na ce ba ainihin darasi ne a cikin aji muke yi ba yanzu. to a dunkulen na faɗa kuma a gurguje abin da muke so mu ɗau natija domin mahallu shahid tunda tambayar ka malam almushi ne cewa wa me ma'anar wilaya to na faɗi me ake nufi da wilaya a dunkule to wannan magana na cewa Allah ta'ala ga ayan ƙur'ani na kawo maka cewa ya ce waliyinku wanda za ku miƙa wilaya ɗin ita wannan wilaya da na gaya mana jibanta al'amurari ka jibinta al'amuranka zuwa ga wani ka ɗauke shi a kan shi ne zai baka wani abu na umarni ko kuma ya hana ka ko kuma ya ɗora ka a kan tafarki ya shirya da kai Allah ne da manzansa sai kuma ainihin wanda Allah ɗin subhanahu wa ta'ala ya ishara gare shi gaba da siffofi to a nan ba mu da wasu matsaloli dangane da wilaya ɗin da kowane musulmi yake da ita ga Allah ta'ala ba mu da wasu matsaloli dangane da wilaya ɗin da duk wani musulmi yake da ita ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma in ka ji mabiya mazhaban jafariya suna magana akan alwilaya suna so su yi takidi ne akan wilaya ta ahlul baiti alaihi jibinta al'amuran musulmai zuwa ga ahalin gidan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shine wilaya ɗin wanda wannan ɓangare ne na aƙida ta mazhaba ɗin da mutumin ya imani da wannan kuma ya imani da lalle abin abu ne wanda ya zo daga ubangiji subhanahu ta'ala da nassi manzo sallallahu alaihi wasallama kuma a aikace ya ainihin nuna wa musulmai su yi wannan domin akwai hadisai daban-daban da suke nuna ainihin shi rasulullah ya nuna mana ali bin abi talibin a kan cewa bayansa mu koma zuwa gare shi ya zama shi ne wato wanda za mu yi masa dukkan wasu abubuwa na biyayya kamar yadda muke yi wa shi rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyayya sannan akwai a hadisai ma wanda bayan ali bin abi talib din akwai hadisai su ma da suke tabbatar da cewa akwai jama'u waɗanda za su zo bayan shi ali din alaihi salam ko kuma hadisan da suke nuni zuwa ga waɗansu jagorori halifofi guda goma sha biyu waɗanda su sha biyu nan duk gaba ɗayansu wilaya za mu miƙa musu mu jibinta al'amuran mu zuwa gare su wannan ɓangare ne na aƙida eh, a ta ne da mutum ya kamata ya kasance ya sanya shi a cikin ƙwaƙwalwar shi akwai wani abu wanda za ka iya cewa idan kamar al'amura na imama wasu lokutan ko da yake dai na ga lokacin namu ba shi da yalwa da na so buga misali da al'amura na imama ta yadda waɗansu daga cikin musulmanmu yan uwanmu ahali suna akwai wata tambaya da wani ya taɓa bijirwa da ita dangane da al'amura na imama to shi ma an kusan an yi masa bayani amma an daɗe dangane da wannan tambayar la'alla in mun zo a shirinmu na gaba za mu ɗan kawo misalin da nake son kawo dangane da al'amura na imama sai kuma mu kawo mu koma wannan bayanin na wilaya din domin mu ciro wasu abubuwan da ke tattare da shi don mu tabbatar da cewa wilaya din al'amari ne na aƙida amma akwai wasu abubuwa waɗanda ya kamata mutum ya fahimta na asasi wanda yau aka waye gari sauran musulmi suka mai da wilaya kamar wani abu ne na aƙida aƙidan kuma ta 'yan shi'a su kaɗai kurin sai suke cire kansu daga wannan gashi kuma albin na kawo hadda ayoyi na ayoyin alkur'ani ba ma wannan ayar da na karanto ita kadai ba akwai wasu ayoyi to ana ta nuna min lokaci yayi amma za mu tsaya insha Allah a mu na gaba za mu kokarin mu fito da abin yanda yake insha Allah wasu muhammad wa Ali Tahiri.